waɗanda ake yi bayan sauke azumin watan ramadan shine abinda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar ta yin azumin kwana shida a cikin watan shawwal wanda ya zo ya tabbata daga hadisin abu ayyub al-ansari da wasunsu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ne ingantacce kuma sunna ce tabbatatta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya azumin watan ramadan sannan ya biyar da shi da kwana shida a cikin shawwal to kamar wanda ya azumin shekara ne baki daya wannan sunna ce da musulmi mai kokarin wato aiwatar da ita a cikin rayuwarmu a cikin daga cikin hikimar wannan shine wato kamar yadda aka sunnata mana yin sunna ba'adi bayan an yi sallah domin mu nuna cewar Allah maɗaukakin sarki ba mu ƙosa da bauta maka ba kuma domin wata tangarɗa da aka samu a cikin sallar farilla wannan nafilar ya zamanto ta cike wannan kafar da aka samu to haka zalika ma na sitta shawwal mu nuna ma Allah kan cewar ba gaggawa muke mu ajiye ba ba mu kosa da bauta maka ba ba mu ginsu da bautar ka ba muna nan muna da sha'awar mu kan mu ci gaba da bauta a gare ka domin Allah madaukakin sarki mai son a gode masa ne nau'i ne na godiya ga Allah jalla wa'ala sannan kuma ah, abin da yake ba a rasa ba a cikin azumin mu fatan Allah maɗaukakin sarki ya cike wannan wannan yin azumi ba sharaɗi ba ne a yi su a jere mutum zai yi bakin ikonsa in zai iya yi a jere ya yi a jere yawanci ana tambayar to mutum zai iya yin su ranar litinin da alhamis don ya zamanto ya haɗa falala biyu ga falalar azumin litinin da alhamis ga falalar kuma Sita shawwal to idan ya yi da niyyar cewar wato ya yi dai da niyyar sita shawwal ne don ita ibada kowace waje take da tata ma'ana daban ba a haɗa su su zamanto kan cewar guda ɗaya zai yi ne da niyyar cewa wannan azumin sita shawwal ne amma falala da Allah yake bayarwa na cewa wanda ya azumi ranar litinin da wanda ya azumi ranar alhamis ranaku ne da ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah to zai samu wannan falalar amma ba zai yi da niyyar cewar ya yi ne da niyyar sunnar azumin ranar litinin ba ko sunnar azumin ranar alhamis da ike su ma waɗannan kowanne sunna ce mai zaman kanta to ba a haɗa su domin kowace ibada tana da manufarta inna a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ayyuka suna tabbata ne da niyya kuma kowa yana samun abin da ya kudurta na niyyarsa a haka zalika mata waɗanda suke da ramuwa an yi musu ruksa kan cewar za su iya yin wannan sita shawwal kafin su yi su musamman in ramuwar da yawa amma in ramuwar ba yawa to al'aula gare su su kaddamar da ramuwar sannan su yi azumin sita shawwal saboda zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya azumin watan ramadan to wajen take da ramuwa a kanta waɗansu suna ganin ba za a sifanta da cewa ta azumci watan ramadan ba har sai ta yi ramuwarta to amma idan ramuwar da yawa ko kuma akwai mashakka a gare ta ta yi ramuwar sannan ta yi sita shawwal ko ba ta so falala ta wuce mata ta yi wannan azumin insha Allah za ta samu falalar domin matsayinta yayin da ta sha azumin watan Ramadan saboda larura kamar matsayin wanda yake ya riga ya azumci watan Ramadan din ne wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yayi to akwai tambaya ko mm. to kada ku sha'afa kuna tare daga daga nan cibiyar alfurqan tare da imam ali bashir ali umar inda yake gabatar da tsokaci dangane da azumin shita shawwal wato a wannan cibiya akar makallahu kusan ka yi bayani ita falalar sita shawwal da kuma ainihin yadda ake gabatar da azumin akwai mutane da suke wata ƙasar ko ce suke wani watan su ma sukan ainihin wato so su yi wannan azumi ya za su gabatar da azumin nasu a can kasashen eh ai da yake shi ka san shi azumin sita shawwal abu ne wanda yake ba taro yake bukata ba kowa zai yi ne a matsayin ɗaiɗaikunsa saboda haka ko ina mutum yake zai iya samun dama ya wannan azumi sai dai waɗanda suke a wuri wanda yake wato sa'o'in rana suna da tsawo kamar irin waɗanda suke a can irin su finland irin su norway da sauransu to idan akwai mashakka mai tsanani a kansu to wannan zai zamanto sauki wannan zai zamanto uzuri akan kada su yi wannan azumin don kasu sama kansu mashaka idan kuma sun daure kamar yadda suka yi azumin watan ramadan suka samu suka yi to allah maɗaukakin sarki zai ba su ladan insha allahu allah ya ba mu ladan baki ɗaya sallar idi da za a gabatar a wannan waje ko in ce a wannan masallaci ta alfurkan ya ya kamata a gabatar da sallar idi eh, yadda za ta yi daidai da wannan hali da muka tsinci kanmu eh to na farko dai za a yi kokari daidai gwargwado ya zamanto ba a zo an daɗe ana jiran sallah ba ah, daga za a sanar da lokacin da za a yi yadda daga an yi ah, insha Allah karfe bakwai da rabi za a yi yadda zai zamanto ah, ba za a bar mutane a jinkirin jiran a yi sallar ba wanda a jinkirin shine zai kai haduwar mutane da zaman su tare lokaci mai tsawo wanda wannan yana da hadari yana da garari sannan kuma za a yi bakin kokari ya zamanto kan cewa duk wanda zai zo wajen sallar idin ya lullube ya rufe bakinsa da safar baki domin ya killace kansa kuma ya killace a sauran mutane daga kansa sannan kuma za a warware za a yi sahu warwara yadda zai zamanto ba an daidai an haɗe sahu ba an cike shi saboda irin yadda wato ƙwararru da masana suka ambata na kan cewa a rinka nisa da juna yayin da ake shiga cikin taro domin wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da wato ilimi da kuma abin da aka sani na ɗabi'ar wannan cuta yana taimakawa na rashin na dakile yaduwarta to daukan waɗannan matakai duk su ne dai abin da za a yi kuma ana yin sallar idi bar za ta zamanto gajeriya kwarai yadda zai zamanto an gaggauta tafiya kuma waɗanda ma waɗanda kuma suke da larura ana kwadaitar da su ana zaburar da su ana ba su shawara kada su zo sallar idi su zauna a gida su yi sallar idi su haɗa mutanen gidansu su yi sallah tare domin sallar idi sunna ce kuma akwai garari a cikin fitowa da eh, shiga cikin cakuduwa musamman lokaci wanda za a dan zauna na a yi sallar kuma har a ce a yi hudu ba na haka duk masu larurar rashin lafiya ko masu girman shekaru to su yi sallah a gidajensu su bar sallar idi din a cikin jama'a wato su bar sallar idi a filin idi su zauna a gida su yi za su samu wannan ladan suna da asali akan abin da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik yayi yayin da ya zo filin idi ya tara an idar da sallah sai ya koma gida ya tara mutan gidansa ya samu ɗaya daga cikin barorinsa maulansa ya kaddamar da shi ya yi musu sallar idi kamar yadda aka yi a filin tare da kabbarori bakwai a raka'a farko da kabbarori biyar a raka'a ta biyu kafin a fara kira'a to haka mutum ma zai yi ana kwadaitar da mutane kan su wannan na'am ana gabatar da nafila ne kafin ita wannan sallah ko kuma babu a kamar da yadda dama bayani an sani shi sallar idi ba a gaba a yi ta a masallaci ne in mutum ya shigo masallacin kafin liman ya zo zai yi nafila ba don sallar idi ba don gaisuwar masallaci ta hiyatul masjid to akwai wayanda suke ganin lokaci yanzu ga wannan larura ta zo sai sun je ziyara gidaje wanda ake kokarin rage hakan masu wato mutane za su iya kokarin kiran mutane a waya da sauransu domin sauƙaƙa wa kansu wannan ziyara ta zumunci duba ga wani abu ne mai jigo a addinin musulunci ita dai ziyarar ba farilla ba ce ziyarar mustahabbi ce ba kuma ma sunna ba ce mustahabbi ce ba ta kai matsayin sallar idi ba to sallar idi ma mutum yana da uzuri kada ya je balanta kuma ziyara ko musamman ziyarar nan tana da badili tana da abin da zai zama zai tsaya a maimakonta shine sada zumuncin ta hanyar waya wayar nan ma har kallon juna za ku ko har video za ka iya yi ka ga wanda kake ma wayar saboda haka kada a kallafa ma kai kada a matsa ma kai kuma gashi ma hukuma ta iyakance lokacin da za a fita iyakar yadda za a yi sallar a gama a koma gidaje babu ba a ba da damar a ci gaba da zirga-zirga ba da za ta ba mutum damar ya ce zai je ziyarce-ziyarce to addu'an mu shine a mu yawaita yawaita istighfari da tuba ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya yi mana wannan damuwa da muke ciki salatin annabi sallallahu alaihi wasallam masdari ne na yayewar damuwa kuma kamar yadda muka ambata a cikin wannan a cikin azumin nan kan yawaita tilawa makaranta da suke tilawa in sun zo soka su tsaya a kan addu'a kan Allah ya yi wannan annoba ya kawo mana ta kuma ga azumi bai kare ba mu ci gaba da addu'a din kan Allah ya yi mana Allah ya ɗauke mana wannan annoba. kallo da sauraron mu a nan ne muka kawo ƙarshe wato shiri na musamman tare da Dr. Bashir Ali Umar babban limamin masallacin Juma'a na Alfarkan da ke nan rukunin gidajen Nasarawa GRA inda ya gabatar mana dangane da azumin sita shawar da kuma tsokaci dangane da sallar idi da za a gabatar a wannan masallaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته